wanda yake zuwar muku a duk ranar litinin wallafar Maryam Muktar. Sunana Shukura, wadda ni ce zan shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Habibu ya ce, Sultana kamar a mafarki ta ji ya kira sunan ta bude ido a hankali suka yi a hankali ido biyu suka yi da shi da sauri ta rufe idanu tana furta inna lillahi a hankali ta sake budewa ta gastil yana nan da sauri ta miƙe saboda kukan yasmin ta sa hannu ta amshe ta zama ta a gurin gadon har ta sa hannu za ta bata nono ta ɗago ta ga shi ma ya kau da kai ta ce please ka ba mu guri A nan ne muka tsaya yanzu kwa za mu ci gaba. Habib wani mugun kallo ya yi mata cikin idanta. Ƙiyayya ya gani sosai, hakan ya sa ya juya ya fita. Aimana tana falo zaune, zama ya yi tare da cewa, I'm sorry na barki, murmushi ta tare da cewa, na barku ku ku yi magana ne. Habib ya ce, Aimana, nan da bai fi one week ba, zan wuce Maroko. Auren Sultana kuma ina can za a yi. So ina so a time ɗin ke ma a yi naki. Aimana, na san kallon yayanki kike min. Abubuwa da yawa za su dame ki, amma ki kwantar da hankalinki. Wallahi ni ma zan rike ki kamar ƙanwata. Aimana, aure na da ke ƙaddara ce. Babu yadda za mu yi. Aimana ta kalle shi tare da cewa, Yaya Habib, Abu ɗaya nake tsoro, na sani, kai ma ka sani, ba auren soyayya za mu yi ba, kuma ba na jin za ka so ni, ko nan zuwa gaba ne. Don Allah ya yabi har ka cutar da ni, ni mace ce mai rauni, ina so na yi aure da har abada na yi. Habib murmushi ya yi tare da cewa, ai mana irin shi kowa yake fata, kuma irin shi nake so na yi da ‘yar uwarki, sai dai ita ta zaɓi wani ba, sai dai ita ta zabi wani ba ni ba, ai mana Ko kin san in dai auren har abada za mu yi, ai mana kin san dai ba za mu rayu na har abada ba, a matsayin yaya da kanwa ba. Dole sai wani abu ya shiga tsakaninmu, ko za ki iya rayuwa a haka ne? Shiru tai, hakan ya daidai da fitowar sultana, kuma ta ji maganar Habib, wani irin dum ta ji a jikin a cikin kanta, ta yi saurin komawa tana jan numfashi, saboda ba su ganta ba, Murya Aimana ta ji tana cewa, "Yaya Habib na sani, mu yi fatan Allah ya kama na komai da sauki." Sultana bata san san da kuka ya kwace mata ba, kai ta dafe tana kuka cikin yanayin tausayi. Ya Allah kawai take furtawa. Nan ta zube ƙasa tana kuka, lukar da kai ta yi jikin gado tana raira kukanta. Habib jin shiru ya sa ya ce, "Kamar Yasmin ta yi shiru, an so min ita." Aimana ta ce, "Yaya Habib, ka shiga, ai kana da wannan damar, waye ya nufi bedroom ɗin tun daga bakin ƙofa ya fara jin sautin kuka. Shiga ya tana duƙe tana kuka ya kalle ta don bata ma san da shigowar shi ba. Ido ya kura mata yana kallonta. Yasmin ya gani kwance a gado tana ta wasa. Ya nufi inda take ya duka zai ɗauke ta. Nan ta ji kamshin turaren shi kuma ta san shi ne kawai yake mata irin wannan kamshin. Dago da kai ta yi yana rike da Yasmin yana kallonta. Sultana bata ce mishi komai ba ta koma ta dukar da kai. Habib ta sa da yake sata kallonta jin ba ta iya zama yana tsaye ya sa ta miƙe ta nufi hanyar toilet hannu ya sa ya jawo ta tare da haɗa ta da jikin shi jikin ta rawa kawai yake yi ta sa hannu cikin ƙarfi za ta ture shi ya saurin riƙe ta gam dukawa ya yi kwantar da yasmin ya juyo yana kallonta idanuwanta sun yi ja habib ya ƙura mata ido tare da cewa kukan me kike yi shiru ta yi habib ya ce kuka kike yi saboda zan auri sista ɗinki sultana dai bata ce mishi komai ba Habib ya yi murmushi wanda sai dai ta ji sautin, sannan ya ce, Sultana, kukanki ba zai sa komai ya yaru ba, kuma kuka ba naki ba ne, ke da kika samu burin rayuwarki ko ba dukko kika zaɓa ba. Sultana, saboda shi kika cutar da zaman da na yi da ke. Hannu ya sa ya ɗago da kanta tana kallon idanuwan shi, ya ce, Gaya mun, me kuka, gaya mun, me kuka aikata bayan idanuna? Sultana ta yi shiru ya sake da cewa, Sez ko romance, wanne a ciki? Sultana dai bata ce komai ba, Habib ya ce, Sultana, Aino, babu abin da ku aikata ba, wallahi kin cutar da ni da kuma kanki, that is why nake gaya miki ki canza hali, ki zama irin kanwaki. Sultana a fusace ta ture shi tare da cewa, ya isa Habib, na zama irin kanwata, ai ba matsalar ka bace, yanzu ba gashi kanwatawa za ka aura ba, ka same ta ai, ka bari na yi rayuwa da wanda suke so na, a haka, Habib, mazinaciya har tana da wani sauran dama ne, abu ɗaya kake mantawa, Ita fa wannan mazinaciyar ita ce ta haifa maka yara biyu, wanda kake gani a matsayin naka yanzu. Habib, dan Allah ka fita rayuwata, ‘ya'yanka zan baka, mu yanke kowane irin relation da yake tsakaninmu. Na gaji, Habib, ko baka faɗi ba na sani duk duniya ne ce wadda ka tsana ta farko sai dai ina ji baka sani ba ta nan da nake maka wallahi ta fi ƙarfin tunaninka ta juya tare da nuna mishi twins ta ce kaga waɗannan yaran wallahi nadama nake idan na tuna kai ne ubansu na yadda na baka kaina jikina komai nawa ka yi amfani da shi amma abu ɗaya ya canza maka tunani Na ji Habib, ka ce sex and romance babu wanda ba mu yi ba. Yes, mun yi kowanne, amma ka sanin kafin na yi romance da Dukko da kai na fara yi, kafin na yi sex da shi da kai na fara yi, kai ne namiji na farko da ya taɓa sanin jikina. Habib, wallahi na haƙura da twist ko da na ko don na zauna lafiya. Na gaya maka zan baka su, don haka ka bari na huta please. Tana faɗi tana kuka, Tolet ta shiga ta tolet ta shiga ta dasa wani kukan. Habib yana jin sautin kukanta, juyawa yayi ya fita. Sultana kuwa ta sha kukanta. Ko da ya fita, sallama ya sallama suka yi da Aimana ya tafi. Direbin yake magana Sultana tana mishi yawo a cikin kai. Ita kuwa da ta gama ta fito ta sha magani ta kwanta. Sultana duk jikinta ya ɗauki zafi. Habib sanda ya koma gida, Asra na falo. Ganin ya wuce ba tare da ya yi mata ko magana ba, yasa ta miƙe ta bi shi ciki yana shirin shiga toilet yasa ta ce Habib lafiya na ganka haka Habib ya kalle ta tare da cewa lafiya kalau kaina yake ciwo yau ga Asra tafiya ki jibi ne so ki fara shiri yana faɗi ya shige toilet Asra ta juya ta fita Habib wanka ya fito ya shirya kiran sallan magarib aka yi ya yi sallah bayan ya gama maganganun sultana suka dame shi Nadamar saninta kawai yake a rayuwa, haka yi ta dogon tunani, Aimana kuwa tun da Habib ya tafi ita ma ta shiga nata tunanin, gida ya yi kamar ba kowa. Bayan kwana biyu, Sultana tana zaune a falo ita da gwaggo. Aimana ta shigo, Ba ta ce komai ba ta zauna. Sallamar duko ya sa duk suka juya, Sultana kallo ta bi shi da shi. Har ƙasa ya duka ya gaishe da gwaggo ta amsa mishi, inda Sultana take ya zauna tare da saka hannun shi a kugunta yana faɗin. Bebi na, Sultana wani takaici ya kama ta, amma ta daure, ta ɗan yi murmushi tare da cewa, Ya kake, ya amsa am oke, ƙoƙari ta fara, za ta janye jikinta daga nashi, amma ya ƙara riƙe ta gam, gwaggwace ta miƙe tare da cewa, bari na duba yaran, Aimana tana zaune bata ce komai ba, duk ko ganin tafiya gogo yasa ya ƙara jawo ta jikin shi yana ƙoƙarin haɗa bakin shi da nata. Sultana ta janye tare da cewa, dukko me haka, ba ka ganin mutane ya juya yana kallon Aimana ba su take kallo ba ya ce ba ta ganin mu Sultana please ki daina gudu na mana kaɗan fa ya rage sai na yi yadda nake so da ke Haba, zuwa yanzu mun zama ɗaya. Sultana ta kalle shi still yana riƙe da ita ta ce, Dukko, amma ka san ba aure aka ɗaura mana ba. Ya yi dariya tare da cewa, Sultana, kin yadda, kin haihu da Habib, ina gani, kuma wallahi mafarki na shi ne na kasance tare da ke wallahi am always imagine mun yi aure gane gaki a bedroom ɗaya sultana shiru tai don ita ba ta jin daidai Dukka ya ce okay tashi mu je zaki raka ni ne ta bude baki za ta yi magana ya ce shh kar ki ce komai ki zo mu je Haka ta miƙe ta nufi ciki, gyara jikinta da ita canza kaya zuwa English West dogon riga. Ta yi kyau sosai kamar ba gobe. Sai kamshi take yi, fitowa ta yi, yana zaune, ta kalla Aimana tare da cewa, Aimana, ki ce ma za mu je mu dawo. To kawai ta ce, duk ya miƙe suka fita, gaba ta shiga ya fita da motan. Tun da ta shiga, bata yi magana ba, sai kallon titi kawai da take yi, Fakin yayi ya tsaya yana kallon ta. Sultana na dago tana kallon shi. Shi ma ita yake kallo ya ce, Baby, me yasa kike min haka? Sultana ina so ki ringa sakin jiki da ni. Wallahi saboda ke, always picture ɗinki ne a wayana. Sultana ta ce, Dukko, ka sani ba zan taɓa iya yadda da kai ba. Dukko, na zama sanadin da yasa na rasa komai a rayuwata. Duko, soyayya da kake ba bata min amfanin komai ba, murmushi ya tare da kai hannu a fuskarta yana shafawa ya ce, wallahi ko za ku tsane ni ba zan daina son ki ba. Sultana, na yi ma kaina alkawarin sai na ji yadda jikinki yake. Sultana, kin san yadda nake sha'awar ki? Kin san yadda sha'awar ki take neman kashe ni? Da sauri ta tsaya tana mishi kallon takaici tare da cewa, Duk na sani, wallahi na dade da sanin sha'awa ta kawai kake yi, dan me ba za ka bari na yi rayuwa mai daɗi ba. Ni kaɗai ce mace, duk ka yi amfani Dukko Ka yi amfani da rauni na ka cutar da ni, duk ya ce, ke kina zaton irinki suna da yawa ko? Ina mai tabbatar miki ko Habib san sha'awa yake miki. Sultana duk namijin da zai so ki, wallahi saboda jikinki da kyanki zai aure ki. Idan Habib yana son ki da gaske, saboda mai dan ya ganki da wani zai rabu da ki, ya rabu da ke saboda kin bayar da abin da ya fi so a tare da ke. Hannunta ya kama tare da cewa, Sultana, duk sanda nake tare da ke, wallahi jikina har kyar ma yake yi. Na sani ke baki gani Zan gaya miki kar ki taɓa zaton wani zai zo da sunan soyayya gaskiya yake yi miki. Sultana idanuwan ta yi jawur ta kalle shi tare da cewa dukko ban damu ba don ka ce soyayya sha'awa kake min ban damu ba don ka ce Habib auren sha'awa yayi min abin da yake na yadda zan auri wanda jikina yake so dukko yanzu ranar da rasa wannan kyan da wannan surar da Allah ya yi min za ka tsane ni ko? Yi murmushi bai ce komai ba sai ta da mota da ya ci gaba da tafiya. Lumshe idanu ta tana nazarin maganar duko, idonta ta rufe, sai ta ji an tsaya ta buɗe ido. Wani wurin shakatawa ya kai su, ba kowa wurin sai mai gadi. Kallonta ya tare da cewa mu je, ita dai bata ce komai ba ta fita, ciki suka shiga, sai da suka yi tafiya mai nisa sannan suka samu wuri suka zauna. Sultana duk jikinta ya yi sanyi, duk ya matso kusa da ita tare da manna tare da manna ta a jikinsu suna shakar numfashin juna. Sultana ta kalle shi tare da cewa, "Dukko, filis ka bari, ba zan iya ba, duka duk yanayin shi ya canza, cikin kyarma ya ce, Sultana, Sultana, taimako na zaki, ba sex na ce za mu yi ba, romance kawai za mu yi please, Ture shi ta fara yi, Dukko ya rike ta gam yana ƙoƙarin saka hannun shi a ƙirjinta. Wani kuka ta saki tana dukko don Allah ka rabu da ni. Haɗa ta yi da bango ya haɗa bakin shi da nata yana kisin dinta. Sultana kuka ta saka tana ture shi. Duka kuwa ya yi nisa don duk karfin shi ya saki. Hannu ya fara sawa yana son kwance igiyar rigarta. Ta sa hannu ta ture shi tana mai da numfashi. Da gudu ya yi hanyar da gudu ta yi hanyar waje, kora ta fito ba kowa, mota ma ba ta giftawa, da sauri take tafiya tana kuka, duka kuwa kasa fitowa ya yi saboda babu ƙarfi tare da shi. Sultana da ƙyar ta sami abin hawa ta nufi gida, har ta isa jikinta rawa yake yi, ba ta samu kowa a falo ba, ta wuce ciki ta faɗa gado tana kukan baƙin ciki. Tare dai a haka babu wanda ya san dawowarta, gwagwa ganin dare ya yi, ya sa ta fito ta shiga bedroom ɗin Sultana tana ta shiga bedroom ɗin. Sultana tana kwance, kuka take yi, ganin gogo ya sa ta goge fuskarta tare da cewa gogo kin ji ni shiru ko? Gogo ta ce wallahi kuwa ga yara na ta kuka tun da kika tafi, kin ga fa jikinsu. Sultana hannu ta sa ta amshi Yasmin ta ga alamar ta sha kuka, gogo ta kwantar mata da aman tare da cewa Sai da safe, Sultana ta kwance igiyar rigata ta fara bama Yasmin, sai da ta ga ta koshi sosai sannan ta ɗauki aman ta bashi. Da ta gama, ta kwantar da su tare da kura musu idanu tana tunanin zuci. Wata zuciya ta ce, yanzu haka zan yi aure na bar ‘ya'yana cikin wani hali, yanzu idan na tafi, mai Aimana da Habib za su ba wa twins. Aimana ba ta da dai abin da abin basu, Habib ma, shin idan sun gaji da kukansu za za su kai ma asira ta ba su ne hawaye suka soma bin fuskar ta tare da cewa saboda duka nake neman cutar da 'ya'yana wanda bai san komai ba sai sha'awar jikina duka ko auren shi ne wahala kawai zan sha dan ba zai bari na huta ba haka ta kwana zaune bacci ko kaɗan bata yi ba har aka kira sallah sai lokacin ta samu ta kwanta tana fara bacci kukan su yasmin na ta da ita daga kwance ta ba su nono sannan ta ci gaba da bacci Har sha biyu ba ta fito ba, gogo ta shigo ganin tana bacci, yasa ta ɗauki tuwis ta je ta yi musu wanka. Sultana ba ta tashi ba sai karfe biyu, kanta na ciwo ta farka, miƙewa ta yi ta shiga toilet ta yi wanka ta canza kaya. Falo ta fito, Aimana ce kawai a falon. Sultana ta kalle ta tare da cewa, baki shiga school ba? Aimana ta ce, eh sai Monday. Sultana haka ta wuce ta sha ruwa, ta koma bedroom, tana zaune har wurin tiri, sai ga gogo ta kawo mata twins, Nan ta zauna tare da su, saboda duk yau bata kunna wayarta ba, ta san kuma duk yana ta kira. Ta sa mai gadi ya hana shi shigowa, ya ce ba ta nan. Aimana na zaune a falo sai ga kiran Habib. Fikin tai suka gaisa, Habib yake cewa, Aimana, dama ina so mu samu ta mu yi magana, because zan tafi. Nan da five days, Asra ta tafi Paris, yau two days kenan, to zan zo a ran mu fita. sai mu je tare da twins ina so mu yi magana ne sosai amina ta ce to yaya habib sai ka zo Suna gama wayar ta miƙe ta shiga bedroom ɗinta. Wanka dai ta shirya cikin riga da skirt na atamfa purple. Ta yi kyau ita ma, abinka da fara. Tana shirin fitowa ta ga kiran shi. Ta sanya iso, kai tsaye bedroom ɗin Sultana ta shiga tana zaune, Idan ta ya kumbura saboda kuka. Ganin Aimana ya sa ta yi saurin dokar da kai. Aimana ta ce, Sultana, ki bayar da twins za mu fita da su, ni da yaya Habib. Sultana ta kalle ta tare da cewa, Aimana, na ga ba sa shan madara. Kar su yi muku kuka. Aimana ta ce, Sultana, ba ma dole su koyi shan madara ba tunda me za su sha nan gaba. Sultan ta ce ga su to, cikin keken tura wasu ta saka mata su, Aimana ta ɗauki jakar madararsu suka fita, Habib na cikin mota suka isa, shiga ta yi, Habib ya kalle ta tare da cewa, kin yi kyau mumin twins, murmushi ta suka fara tafiya, babu wanda ya yi magana, sai Amina da ke sata kallon shi, saboda ya yi wani masifar kyau. Supermarket suka isa, Habib ya shiga da su, twins yake ta yi masiyayyar kayan madara da sauransu, Kallon Aimana ya eh, yi tare da cewa ki ɗauki duk abin da kike so. Kasa ɗauka ta yi sai shi ya ɗaukar mata abubuwan da yake zaton za ta so. Nan fatuwin suka fara rigima. Sun fito za su shiga mota suna ta kuka. habib ya ce, Na so mu yi magana, amma kin ga suna kuka. Za mu haƙura ne? Aimana ta ce, A'a ya Habib, mu je sai in ba su madara. ok kawai ya ce, Suka fara tafiya, amma kukansa kawai ake ji. Wani gurin shakatawa suka je. Duka mutane da yara fitowa suka yi ga kukansu kowa na ji suka samu wuri suka zauna madara ta fara hada musu ko da ta gama ta bawa Yasmin ta yi amsa sai kukan mara ta ƙara aman ma kin ansaye Habib da mamaki ya ce ba su shan madara ne mana ta ce wallahi yanzu sun daina amsa idan ba nono ba to ba sa shan komai Habib hankalin shi tashi ya ɗauki Yasmin ya sa a kirji yana ririta ta ya ce Aimana to ya za mu yi da sunan gaba Aimana ta ce wallahi ban sani ba. Jin kukan ya yi yawa ya sa Habib ya ce, Aimana, dama ina so na ce miki, zan sa a haɗa miki lefe cikin Tridas kafin na tafi. Zan baki sadaki shi ma, na san maybe za ki yi wani ɗan event, kin gani ba na nan, zan baki kuɗin komai. Yasmin da ke hannun shi ya ga ta fara yin wani ja, jikinta ya canza. Aimana ta ce, ya Habib, kaga jikinta ya canza, haka suke yi idan kuka ya yi yawa. Habib da sauri ya ce, mu je gida to. Haka ya fisgit mota sai gida,